ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na madarijus salikin muna kan matsala ta abin da ya shafi samun yardar Allah maɗaukakin sarki ko kuma kai matsayi na wato bawa Allah maɗaukakin sarki Allah ya gadar mushi da yardarsa to ya yi bayanai masu tsayi musamman abin da ya shafi wata matsala mai rikitarwa sosai shine cewa shin Allah maɗaukakin sarki duk abin da yayi nufi yana ƙaunar wannan abin yana son shi ko kuma ba haka ba ne, wanda kuma ya tsawaita magana a ciki kuma da yake cewa wa mata khalat alqalba bashashatul iman a duk lokacin da walwala ta imani ta cuɗanya da zuciyar bawa haka nan waqta halat basiratuhu bi haqiqatil yaqin sannan kuma fahimtarsa wato ta yarda da haƙiƙanin abin da ake kira na yaƙini tabbas hakanan kuma ya rayu da rai irin na wahayi sannan kuma ɗabi'arsa ta zama tashin fita a kan wannan wahayi ɗin wankalabatin nafsul ammaratu mutma'innata radiyatan wadi'a sannan kuma zuciyar shi wacce take al'amara bisu domin zuciyar dan adam takan umarce shi da aikata mummunan sabo kamar yadda yazo cikin surati yusuf inna nafsala ammaratun bisu to a duk lokacin da wannan zuciya mai umarni da mummunan abu ta rikide ta koma ta zamanto zuciya mai nutsuwa Allah ya ce ayyatuhan nafsul mutma'inna in ta ta zama mai nutsuwa ce mai yarda ce mai kaurace ma duk abin da Allah bai so ne wa talaqa ahkama ar-rabbi ta'ala bi sadrin wasi'in munsharhin muslimin sannan kuma wannan zuciyar ta sake ta karbi duk hukunce-hukunce na mahalicci Allah madaukaki ma'ana da sakakkiyar zuciya da miƙa wuya ga wannan hukunci na Allah to faqad radiya kullu rida bi hadha al ad-dini al-mahbub lillahi wa rasulihi wannan shi yake tabbatar da cewa wannan zuciya ta yarda cikakkiyar yarda da hukuncin Allah wanda yake na shar'anta hukunce hukunce wanda abin kauna ne ga Allah da manzansa wannan abin da ya shafi eh, hukunci wanda yake Allah na shar'antawa na shari'o'in bayinsa to sai kuma alqaba'ul kauni alqadari abinda Allah yake kaddara shi cewa zai auku wannan zuciya za ta samu wannan yarda din almuwafiqu li mahabbati al'abdi wa iradatihi wa ridahu wanda yake daidai da kaunar bawa da nufin sa da kuma yardarsa min as-sihhati wal ghina wal afiyati wal ladha ko dai cikin samun koshin lafiya ne ko wadata ko kuma samun lafiya da jin daɗi na wani al'amari wanda wannan abu ne a ɗabi'ancen ɗan adam zuciyar ɗan adam tana so mana da yadda ɗan adam yake zuciyar shi tana so ya samu kanshi cikin ƙoshin lafiya wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana so ya samu kanshi cikin wadata wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana so ya samu kanshi cikin sauƙi sannan yana so ya samu kanshi cikin jin daɗi wannan duka ɗabi'a ce ta ɗan adam to duk zuciyar da ta yarda da wannan ɗin kaman ta yarda da hukuncin Allah ne wanda Allah ya hukunta wanda abu ne da ya ƙunshi ɗabi'a domin wannan abu ne wanda yake daidai da ɗan adam kuma abin da ɗan adam ke so da haka falaisa fi riba bihi ubudiyya mala yace yarda da waɗannan abubuwan ba wai yana nufin bautan Allah bane amma haƙiƙanin bautan Allah a wannan abubuwan shine wato maye gurbinsu da godiya ga Allah a lokacin da Allah zai ba bawa ya wadata shi da waɗannan abubuwa ɗin to bautan Allah ba shi ne ya yarda da wannan halin da yake ciki ba haƙiƙanin bauta shi ne halin da yake ciki ɗin ya tuna cewa Allah ne masa wannan ni'imar ya koma ya gode masa godiyar Allah yanzu akan wannan ni'imomin wannan shi ne wato asalin bauta wal i'tirafu bin minna sannan kuma tabbatar da cewa ni'ima ce a gare shi sannan kuma sanya wannan ni'imar inda ta dace ta yanda Allah madaukakin sarki yake so a sanya wa Allah yu'sa al-mun'ami biha kuma kada ya saba ma wanda ya mishi ni'ima din wa an yara taksira fi jami'i zalika yaga cewa kuma shi fa duk koda ma ya gode ma ni'imar Allah yaga kaman bai yi cikakkiyar godiya da ta dace ba ورضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب أما باوى يردد أبن دا الله يهكن تامشي أبن دا شي باوى دن بيجن دا انسى كمان تلوشي وان دا كيش يروى داتا دان أدم بايا سن تلوشي كمان رشل لافيا دان أدم بايا رش رشل لافيا to idan irin waɗannan Allah ya rubuta ma bawa sun samu bawa to ma da yake cewa yadda da irin wannan hukuncin da Allah ya rubuta ma bawa daga cikin abin da bawa abin bai tafi daidai da ɗabi'arsa ba cewa kuma bayi da ikon da zai canja wannan abin yarda da wannan abin kwadaitarwa ne mutum ya yarda da shi ba a ce tilas sai ya yarda da wannan ɗari bisa ɗari ba ma'ana sunna ne mustahabbi ne kuma yana ɗaya daga cikin makamai na masu imani kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wasu daga cikin al'umman nan da za su shiga aljanna su dubu saba'in ba bincike ba hisabi ma'ana sahabbai suka yi ta kai kawo kowa yana hangen cewa a asuwana ne a asuwana ne sai mazala sallallahu alaihi sallam ya ce su ne waɗanda la yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun sune waɗanda suke dogaro ga Allah 100 bisa 100 ma'ana duk abin da ya same su daga Allah suna daukan shi cewa daga Allah ne to kaga wannan mataki ne na masu imani da Allah madaukakin sarki wa fi wujubihi qaulan a ce wajibi ne in Allah ya daura ma rashin lafiya a ce wajibi ne ka zauna kayi wannan tawakkali da ko wanda Allah ya daura mishi wani abu zai dogara ba zai nemi wani abin na akan sa ba ce to ya san Allah ne ya jarabe shi da wannan dan haka ya san Allah zai yaye mishi akwai wanda kuma zai yi yunkuri ya ga cewa ya kamata ya canja wannan yanayi to yarda da wannan abin ba tare da kokarin canja shi ba wajibi ne tilas ne ko ba wajibi bane mallai yace wannan maganganu ne guda biyu wasu ganin wajibi ne wasu kuma suna ganin a'a abu ne wanda yake mai kyau in kai haka din in gane kamar yanzu misali mutumin da zai samu da rashin lafiya sai ya tashi ya nemi magani za a ce bai yadda da hukuncin Allah ba ba za a ce bai yadda da hukuncin Allah ba ai yadda da hukuncin Allah shi yasa zai tashi ya nemi maganin aiki. yarda da hukuncin Allah shine zai sa ya tashi ya nemi maganin domin yayi imanin cewa Allah madaukakin sarki da ya saukar da cuta ya saukar da maganinta babu wata cuta face sai tana da magani saboda haka wai a ce tilas tilas ne sai ya haƙure ce to shi bari ya bari har sai abin da Allah ya yi malamai suka ce ba tilas ba ne wasu wasu kuma suka ce tilas ne ya ce kamar almara, rashin lafiya walfakar, da talauci wa azal halki lahu ko wani ya kuntata maka walhar ko tsananin sanyi mutum ya jure a kai walbardi eh, ko kuma tsananin zafi da kuma raɗaɗi na cututtuka yanzu kama alal misali ana cikin tsananin zafi idan ana cikin tsananin zafi bawa ya rasa inda zai sa kanshi ma'ana tilas ne ya haƙura da wannan ko ba tilas ba ne an gane ko ƙala warida bil ƙadarin jari alaihi bi ikhtiyarihi ya yakrahuhu Allah wa yasqituhu wa yanha anhu ka anwa'i dhulmi wal kusuki wal isyan haramun yu'aqabu alaihi wa huwa mukhalafatuhu li rabbih ta'ala to yarda da abin da ya zama na kaddara ne da ya auka kan bawa wanda Allah madaukakin sarki bai nufin Allah da wannan mummunan abu amma kuma Allah madaukakin sarki ya yi hani akai kaman zalunci kaman fasikanci kaman saban Allah Allah ya hani akai to amma sai bawa ya zamanto an auka masa da zalunci misali a kansa to irin wannan abu ne wanda yake na haramci da Allah ya haramta don haka wannan saba ma Allah ne fa inna Allah la yarda bi zalika wala yuhibbu Allah bai san zalunci bai san sabo kuma bai san fasikanci amma waye ya hukunta hakan ya faru shine waye ya hukunta hakan ya faru ma'ana duk abin da Allah ya hukunta ya faru tilas a ce to Allah yana san shi ne ba tilas bane a ce Allah yana so saboda haka mala yana ja mana hankali akan wannan cewa ba dole duk abin da Allah ya hukunta ya zamanto Allah yana san shi ba ai Allah shi ya hukunta za a samu zalunci amma kuma Allah yana san zalunci ne Allah ya ce inna Allah la yuhibbu zalimin Allah bai kaunar masu zalunci haka nan shi Allah bai zalunci ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala fala tazalamu shi yasa a wancan karatu da muka yi na baya muka yi ta daɗa ƙarfafawa irin wannan gaba ɗin gaba ce mai hatsarin gaske da in ba bai fahimta ba sai ya shiga wani irin damuwa sai shi wannan babin bai gane mai ake nufi a cikinsa ba Allah ya yi abu kuma an ce baya son wannan abu to mun yi bayani dai waɗanda suke ɓacewa a cikin irin wannan babin su ne waɗanda suke tsalle su yanke hukunci akan kan da suke an gane ko dan idan misali aka ce in Allah madaukakin sarki bai san zalunci sai kuma shi yayi hukunta cewa wane zai yi zalunci to abinda za su tabbatar na sakamako shine wanda yi zaluncin nan kenan waye sa yi zalunci a wajensu za su ce Allah ne sa shi yi zalunci to amma abinda za su kai magare shi sakamakon shine Allah zai zalunci wannan kenan ya masa ba. wannan shine sakamakon da suke so su kai amma maganar gaskiya ba dole duk abin da Allah ya hukunta shi kuma Allah yake so in gane ko eh Allah ya hukunta za a yi zalunci amma Allah bai san zalunci Allah ya hukunta mai sako zai yi sako amma Allah bai san wannan sako shi yasa idan mutum ya aikata sako Allah yake fushi da shi idan kuma ya tuba ya bar wannan sakon ya gabato Allah madaukakin sarki Allah yake maraba da shi saboda Allah bai so a yi wannan sabon duk da ya hukunta din amma bai so a yi kuma kuma sannan masu yin wannan sabon suna yi ne akan hukuncin Allah ya sa su su yi ko kuma a'a suna yi ne da zaɓin kansu zaɓin kansu ne saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki da ya hukunta hakan zai faru ai ya sa wasu dokoki da ƙa'idoji da za su hana aukuwan hakan daga bawa saboda haka kenan wanda ya aikata wannan abin shi ya so ya aikata shi yasa Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka kyakkyawa daga Allah amma duk abin da ya same ka kuma mummuna wannan mutum ne yake ja kansa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musiba da za ta same ku abinda kuka jawo ma ko hannayenku suka ja muku yanzu kamar misali mutumin da zai sha kayan maye sai je aikata wani mummunan abu har a tsayar mishi da ukuba a kansa zai ce to Allah ne hukunta zai aikata wannan abin ai ya san shan kayan maye din nan haramun ne babu kyau kuma ya san Allah ya haramta amma me yasa ya ba zabin kanshi zabin ya je ya sha din ashe yana da zabin da zai iya hana kanshi da haka Allah yana iya hukunta abu ga abin da yake zalunci din ne to amma Allah bai sa mutum ya aikata zalunci din ko ya tilasta shi akan aikata ka amma Allah ne ya samar da abu amma ba wai za a ce Allah kuma shi tilasta ba ya aikata ba bawa yana da hankalinsa ya san abin da yake mai kyau ne ya san mara kyau ne don haka wasu suka ce to ta yaya za a hada cewa ma'ana da yarda Allah da abu da fushin shi kuma da abu to malam shine ya kawo bayanai yace fa kaifa yuridu Allah subhanahu amran la yardahu wa la yuhibbu ta ya za a yi Allah ya so yayi nufin abinda bai kauna kuma baya son shi ba yarda da abin amma shi yayi nufin sa wa kaifa yasha'uhu kuma ya zai so abin ya kasance wa yukawinuhu ya samu kuma ya za a yi a hada nufin Allah da fushin shi akan abu guda daya mana Allah ne ya yi nufin fir'auna ya halaka haka ne ko Allah ne ya nufin fir'auna zai halaka to kuma Allah madaukakin sarki ai bai san abin da fir'auna yake aikatawa na sabu to amma akwai dalilai masu ƙarfi da suke nuna cewa in Allah ya hukunta abu kamar yadda ya gabata ba dole Allah ya so wannan abin ba eh zai iya hukunta abu haka yake amma ba dole kuma Allah yana kaunar wannan abin ba ai fir'auna da kanshi ya san cewa abin da yake ba daidai bane inda a ce kama Allah ne ya hukunta kuma ya tilasta shi akai ba zai gane cewa ba daidai bane amma ya gane cewa ba daidai bane dan a lokacin da annabi Musa ya musu gargadi cewa matukar ba ku ba da gaskiya da ni ba to Allah zai jaraba ku haka annabi Musa ya gaya musu kuma Allah ya jaraba su din Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal da wal bafadi aw dama duk bala'i ne da Allah ya jefa wa mutanen fir'auna da suka ga bala'in yaƙi yayewa ya faru kamar yadda annabi Musa ya basu su labari sai suka ce ya Musa ud'u lana rabbaka ka roƙan mana Allah mana mahalicinka bima ahida indaka da abin da ya ma alƙawari na cewa shi mai jin an bayi ne la in kashafta anna rijiza idan har ya yaye mana wannan damuwar da muke ciki la nu'minanna laka zamu bada gaskiya da kai to ai Allah ya yaye din amma da Allah ya yaye sun ba da gaskiya to kaga zabin waye kenan za a ce Allah ne ya hukunta cewa lallai sai sun yi wannan abin su suka ma makansu wannan hanya ta bata in gane ko amma asali Allah ya kaddara cewa akwai wannan hanyar batar kuma za su hau kanta amma da suka bi hanyoyin da za su kai su zuwa ga bata din sai suka kai su ga bata da sun kauce sun bi hanyoyin shari'a ba za su auka cikin wannan bata din ba wannan ya shafi ilimin Allah madaukakin sarki da bayinsa to malam yace akan irin wannan ka sani cewa abin da ake nufin sa ma'ana abubuwa ne guda biyu abin da ake nufi da aukuwarsa abubuwa ne guda biyu muradun li nafsi abin da shi Allah yake so ko abin da shi mai nufin yake so wa muradun li gairihi abin da kuma yake yake nufin shi dan waninsa akwai abin da ake nufi domin wani akwai abin da ake nufi domin kai mutum zai iya nufin wani abu dan kansa kamar yanzu misali mutum yana iya samun fili ya siya ya fara gini ya gina gida don ya zauna kuma yana iya zuwa ya samu fili ya fara gini don ya sa wani aidin nufi ne ai akwai abin da kanshi yake nufin ma akwai kuma abin da wani yake nufin ma na ba ta an fahimci wannan da haka abin nufi guda biyu ne ko dai nufi ma kai ko nufi ma wani to ya ce a nan falmuradu li nafsihi abin da yake so ma kansa matlubun mahbubun li zatihi wa lima fihi min alkhair abu ne da yake akwai alkhairi a cikinsa don haka yana so fa huwa muradun iradatul ghayati wal maqasid Allah yana nufin wannan abin nufi na duk abin da ake nufi shine sakamakonsa sa da haka abin da Allah yake so abin da yake nufi da kyakkyawan sakamakonsa akwai kuma almuradu li ghairi qad la yakunu fi nafsihi maqsudan lil murid zai iya yiwuwa shi wanda yake nufin wannan abin ba nufinsa ba kenan wani abu daban yake nufi da wannan wala fihi maslahatul lahu kuma ba amfanin shi a cikin wannan abin idan aka duba asalin abin za ga ba amfaninsa duk da cewa hanya ce da za ta kai ga wani ya amfani da wannan abin don haka yana iya yiwuwa abin nan wani zai iya yin abin nan amma saboda wani ne don bayan da zai dole wancan din ya aikata wannan abin mana zole amfanin ya zama na wani ne ba na shi ba haka zai iya kyamar abu amma kuma abin zai nufu yadda yake so saboda wani zai samu saboda haka malam yace abubuwa guda biyu suna iya taruwa kuma su zamanto ba sa cin karo da juna akwai misalin da malam zai bayar yanzu kamar misali mutumin da yake bai da lafiya mara lafiya yana son magani ko baya so A baya dacin maganin fa ai baya son dacin magani amma yana son abin da maganin zai masa to kaga kenan wannan ya tabbatar da cewa ta Allah madaukakin sarki magani yana da dace misali to ka duba kaman kafirci eh dole in ya sha maganin nan zai samu waraka amma akwai abin da ba a so a cikin maganin shine rashin dadin sa an gane ko to shi wanda yayi maganin yayi maganin ne saboda kansa ko saboda wani yayi ne saboda wani domin in saboda kansa ne ba zai so shi ma wannan dacin ya kasance a cikin maganin ba to amma ya zama ba yanda zai dole sai yayi saboda wancan din dan haka shine ya kawo kaman misali yake cewa kaman magani wanda kowa na kyamar magani da yawa mutane ba sa son magani amma saboda me suke sha saboda suna neman waraka ba dan shi maganin ba dan warakar da suke so don haka idza ulima mutanawiluhu fihi anna fihi shafa'ahu idan ya san cewa waraka ce a maganin to lallai zai sha maganin koda da dacinsa kuma zai ji yana so eh yana son maganin duk da yana da ɗaci, yana da abin da baya so a cikinsa amma kuma yana da abin da yake so a cikinsa yace kamar kuma yanke wata gaba wacce take ci a jikin mutum wa ka udwi al muta'akil idza ulima anna fi qaf'ihi a jasadi idan ya san cewa yankewan zai zaunar masa da sauran jikinsa wannan malamai Allah ya saka musu da alkai kaga irin abin da ake ciki ne ba wani an ce mishi kila za a yanke wani waje na jikinsa saboda kar ya ci gaba da ci sai ce a ina kuka samu wannan addini ma bai yadda ba to ga dai wannan malamin shekaru masu yawa ke bada misali kamar yanzu misali ai mutum yana son gabar jikinsa to amma idan gabar ta ci gaba da zama a jikinsa za ta ci gaba da cutar da shi don haka dole ya rabu da ita rabuwa da itan shine saukin abin nan ɗinsa to zai rabu da ita ko ba zai rabu da ita zai rabu da ita amma baya so to abin da malai yake so ya tabbatar Allah madaukakin sarki yana tabbatar da wani abu amma bai san abu kaman yanda mai cuta a jikinsa bai san rabuwa da kafar shi amma kuma dole zai rabu da ita amma bai san hakan saboda haka lallai a sani cewa Allah madaukakin sarki wai dan ya tabbatar da wani abu ya auku ba wai wannan yake nuna cewa lallai Allah na kaunar wannan abun ba an gane ko dan wasu suna kafa hujja da haka da aikata wasu sabo wasu ayyuka na sabo ce ai Allah ne ya rubuta zan yi haka mana Allah ne ya hukunta masa haka to ai Allah bai san wannan abin da yake yi din ko Allah yana san abin da yake ana kawo shi ce to ai Allah ne ya rubuta mishi shi zai yi haka inda Allah bai daura mishi ba da ba zai yi ba sai ya dinga kafa hujja da wannan to na wannan abin da ya aikata da Allah ya rubuta mishi zai yi din shin Allah yana son abin ko baya son abin tambayan da za a mishi kenan Allah baya son abin yanzu kamar masu kashe mutane din nan muke so yi soke soke in an zo ya koma yana kuka yana da dama sai ce wallahi wannan ba aikin shi bane aikin shedan ko shedan yana can wani waje kai kana wani waje mana lokacin da yake tunani yake riya ma kansa yazo ya aikata wannan saban ina shedan yake ya san kuma abin da zai aikata ba mai kyau bane to duka duka dai abin ana so mutum ya koma ya gyara zuciya shi kuma ya yi imani da cewa abin da Allah ya shar'anta na addini wannan imani da shi wajibi ne Allah ya ce kar a yi kaza kar kai kar mutum ya je rataye da cewa ai Allah ne ya rubuta zai faru sai ya mance da cewa kuma a shari'ar Allah Allah ya haramta yin wannan abin sai ya rataye da hukuncin can sai ya bar hukuncin shari'a a gefe to haka suke yi sai mutum ya makale da cewa ai Allah ne hukunta abu kaza zai faru dan haka in ba dan Allah bai san abin ba ai ba zai so ya faru ba to amma a cikin shari'ar Allah kuma Allah ya hana wannan abu haka nan ma da ya sake bada wani misali yace ka qat'il masafati shaqqa jiddan idza alima annaha tusilhu ila muradi wa mahbubi kamar mutumin da zai tafiya mai nisan gaske ya san dai akwai wahala a tafiyar na akwai waye bai san wannan wahalar amma ya san lallai in yayi tafiyar nan zai cimma abin da yake so kaga zai ci gaba da tafiyar duk da yake bai san tafiyar yayi nufin tafiyar amma akwai abin da baya so a cikin ta amma saboda akwai wata maslaha a tafiyar ya san cewa sai ya ci gaba dai in ya tsaya a hanya wannan maslahar ba za ta samu ba ma'ana wannan sakamakon malai yace balil aqilu ka sani cewa mai hankali yaktafi fi ithali hadha al makruhi wa iradatihi bi dhanni al ghalib cewa duk mai hankali yana taƙaita akan duk da yake bai san abu bai nufin abu akan gini ne na zato wanda yake mafi ƙarfi cewa abin nan zai kawo mishi mafita ko da bai san sakamakon abin ba kuma an ɓoye masa wannan abin to ina ga wanda wannan abin bai ɓuyan masa shine Allah maɗaukakin sarki ba abin da yake ɓuyan ma Allah maɗaukakin sarki idan ɗan adam mai hankali ya san cewa zai dinga gini akan zato mafi rinjaye cewa in yayi kaza zai samu kaza bai san sakamakon abin ba amma yana gini akan haka din to ina ga Allah madaukakin sarki da ya san me sakamakon abin malai yace fa huwa subhanahu wa ta'ala lallai shi Allah wanda ya tsarkaka kuma ya daukaka yakrahu shay Allah yakan ki abu wa yubghiduhu fi dhatihi ya kyamaci wannan abin a asalin sa duk da kuma Allah ne ya nufin abin yanzu kamar misali iblis misali ne babba Allah yana son aikin iblis ne amma ya halice iblis waye hukunta yi wannan ayyukan to sai a ce sai su su ce ai tunda har Allah ya sa shi yake wannan abin Allah yana son aikin da iblis yake yi to ga wannan kuskure ne yace wala yunafi zalika iradatuhu li ghairi wannan baya cin karo da cewa Allah yana nufin wani abu kuma daban wa kaunuhu sababan ila ma huwa ahabbu ilayhi min fawqi kuma ya zama dalili ne na wani abu daban malam zai bada misali shine misali iblis Ya yace annahu subhanahu khalaqa iblis Allah ya halicci iblis allazi huwa maddatun li fasadil adyani wal a'mal wanda shi iblis din nan wani sinadari ne na gurbata addinai da ayyuka duk wani gurbacewa na addini ko ayyukan bayi ko sabo sinadarinsa shine iblis dan shi yake batawa shi bata ayyukan bayi Wani itiqadat yake jefa musu munanan abubuwa a zukatansu wal iradat da nufinsu wa huwa sababu shaqawatil abidi shine sanadiyar tabewan bayi iblis yana tabar da bayi yana nuna musu hanyar halaka kamar yadda Allah ya tabbatar da haka ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha yana umartan bayan Allah da saba ma Allah kenan iblis sanadiyya ne na halakan bayin Allah wa amaluhu haka nan da ayyukansu bima yughdibu ar-rabb tabaaraka wa ta'ala wanda wannan abin da suke din Allah yana fushi da wannan abin bai san abin da suke wa huwa sa'i fi wuqu'i khilafi ma yuhibbuhu Allah wa yardahu bi kulli tariqatin wa kulli hila kuma shine yake kai kawo ganin cewa sai an aukar da abin da Allah bai so bai yarda da shi da ta kowace hanya da kowace irin dabara fa huwa mabghudun rabbi subhanahu wataala shi iblis din nan kyamatacce ne a wajen Allah mana Allah bai ƙaunarsa. maskutun lahu Allah yana fushi da shi la'anahu Allah Allah ya la'ance shi ma'ana ya nisanta shi daga ramarsa. wa maƙatahu Allah kuma ya yi fushi da shi wa ghadiba alai wa ma amma duk da haka shi iblis in ka duba zaka ga fa huwa wasilatun ila mahabbin kathira shi kuma wani sanadiyya ne na wasu abubuwa masu kyau da yawa da Allah yake so mana idan da ba dan iblis din ba da yake aikata haka ba za a samu wanda za su ja da iblis din ba kuma mana samuwan shi din sanadiyya ne na a samu wasu waɗanda kuma za su saba mishi ya ce mahabbin kathira li rabbi tarattabat ala khalqihi wanda halittan iblis din ya sa shiryan wasu bayi ko bai sa shiryan wasu bayi ba yanzu annabi adam inda a ce ba a halicci iblis ba annabi adam zai koma hayyayi wannan saban sannan ya zo ya tuba Allah ya karbi tuban shi to ashe halittar iblis din kuma akwai wata hikimar Allah a ciki ko kaga da Allah ya samar da shi akwai abin da Allah yake nufi ba wai za a duba kawai ayyukan iblis din da abin da yake yi ba a'a za a duba ɗaya ɓangaren kuma yanzu ta dalilin iblis ne wasu suna kan bata sannan kuma su koma su hau shirya su ce sun yi nadama sun bar hanyar shedan sun koma hanyar daidai ta dalilin iblis ne wannan wanda waɗannan abubuwan malam yake cewa samuwarsu ita tafi ƙaunuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da rashin samuwarsu daga cikin waɗannan abubuwa ɗin malam ya ba da misali ya ce an tazhara lil ibadi ƙudratu rabbi tabaraka wa ta'ala ala khalqil mutabaddat al mutaqabilat na farko halittar irin waɗannan abubuwan da Allah ya halicce su alhalin baya so yana nuna cikan ikon Allah maɗaukakin sarki na halittan abubuwan da suke kishiyoyi ne domin Allah shi ya halicci Iblis ya halicci waɗanda kuma ba su da hali irin na Iblis wannan kenan samuwar irin waɗannan yana nuna cikon ikon Allah maɗaukakin sarki na samar da abubuwan da suke kishiyoyin juna ne ala khalqil mutabaddat al khalaqa hadhihi dhat Allah shi ya halicci wannan halitta wanda shine mafi kyamatuwar halitta a wajen Allah madaukakin sarki mafi sharrinsa kuma shine dalilin mafi sharri da yawa wanda a kishiyan shi kuma sai ka samu mala'ika jibril ga dai iblis ga irin halayensa to jibril kuma ya yake shi kuma cikan bawan Allah madaukakin sarki ne wajen biyayya ga Allah gane ko allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa huwa shadidul quwa zumira haka nan innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda bil arshi makin muta'in thumma amin kaga wannan gaba ɗaya sufofin su sun sha bamban da na iblis to ashe halittar iblis din akwai wata hikimar Allah a ciki kuma daga abin da za a gane hikimar Allah shine a gane cewa lallai Allah yana da ikon da zai iya halittar abubuwa guda biyu daban-daban Allah mai iko ne akan haka ga misali ma ba sai mun je da nisa ba dare da rana ai ba abu ɗaya bane duk wa halice su Allah ne ya halice su wallazi khalaqal laila wan nahara khilfatan saboda haka Allah ne ya halici dare da rana kaga kishiyoyi ne na 100 bisa 100 ko ka ce misali rana da wata kishiyoyi ne ko ba kishiyoyi ne ba akwai abin da Allah madaukakin sarki yakan halice su saboda hikimarsa kuma Allah yakan halice abu ko yayi nufin abu amma bai kaunar wannan abin wannan ba laifi bane dan dan dan an yi danganta ma Allah haka Allah zai halicci abu zai yi nufin abu amma bai kauna bai yarda wannan abin kuma dan haka mala'ika jibril shine mafi tsarkaka mafi kuma wato kusanci da Allah madaukakin sarki fiye da wato iblis kuma mala'ika jibril dukkanin alkhairi daga gare shi yake zuwa domin shi yazo mana da alkur'ani ma'ana shi yazo mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani alkur'ani kuma alkhairi ne gaba ɗayan tun daga farkonsa har ƙarshen sa sai yace fa tabarakallahu lallai albarkar Allah ta yawaita khaliqu hada ko hada shi ya halicci wannan da sharrin sa ya halicci wannan da alkhairin sa kama zaharat lahum kuma wannan yana sake bayyana ma bayinsa cikan ikonsa fi khalqil laili wan nahar cikin halittar dare da rana waddiya wadzalam da duhu da haske wadda'u waddawa da cuta da magani duk Allah ne ya samar da su wal hayatu wal maut da rayuwa da mutuwa annabi khalaqa al mauta wal hayat ai ne da ba sa taba haduwa ai amma wa ya halice su duk Allah ne ya halice su wal hasa wal wal bardu da sanyi da zafi yanzu ba muna cikin sanyi ba nan da wata biyu sai ga duk wannan bargon da ake tarawa da suwaitu da ake saka in an baka ma ce ka saka ba za ka saka ba saboda yanzu kuma lokaci ne na zafi duwa ya halittu wannan yanayi din Allah madaukakin sarki ne wal hasan wal kadi da abu mai kyau da abu mummuna wal ardu was sama da ƙasa da sama wal dhakaru wal unta da kuma namiji da mace ga abubuwa ne guda biyu daban-daban da Allah ya halice su wal ma'u da ruwa wan nar da kuma wuta wal khairu wash da alkhairi da shari kuma idan muka koma cikin suratul najm ma'ana zamu ƙara fahimtar wannan abin sosai sosai Allah yake cewa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa alaihin alaihi nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabb al-shi'ra hazu wa kan ayoyi abubuwa ne kishiyoyi da yawa Allah ya ce dishi ya halice su ma'ana duhun nan da mutane ba sa san shi kuma Allah madaukakin sarki ma ai baya yarda da abin da yake na duhu ne to amma akwai hikima Allah da ya halice shi yanzu in ba dan duhu ba wasu ba za su sake su bauta ma Allah madaukakin sarki a boye ba inda rana ne duk yadda za su boye kansu sai an gane haka nan idan ba dan duhu ba wani lokacin wasu zaka samu masu saban Allah ne wasu kuma masu tuba ne a cikin duhun nan su kome zuwa ga Allah wasu kuma wannan duhun shi zai yi sanadiyar shiryarsu mana samu kansu a cikin duhu sai su koma ga Allah kama annabi Yunus da Allah ya ce fanada fi zulumat yayi kiran Allah a cikin duhwai masu yawa zulmatul layl wa zulmatul bahr wa zulmatu batnil hut ga duhun dare a cikin dare ne ga duhun teku ko da rana ne in aka shigar da kai kasan teku ba za ka ga rana ba ka ga hasken rana ba duhun gashi kuma yana cikin kifi ya haɗiye shi zulumat salat amma a cikin wannan duhun guda uku annabi Yunus ya kira Allah to kaga Allah ne ya halicci duhu ashe akwai hikimar da yasa Allah ya halicci duhu kuma da ya kira Allah a wannan irin waje kaga dai wajen in dai kurewan nisa ne ya kai duk inda nisa yake mala'iku suke cewa ya Allah mun ji kiran wani bawanka muryarsa da muka saba ji amma mun ji ta ba inda muka saba jin ta ba to kaga cikin duhu yayi wannan kira ga Allah madaukakin sarki yanzu wani kila mai tsananin saban Allah ne amma in ya samu kanshi a wani waje misali a sa shi a wani waje mai duhun gaske in ya daga hannun shi bai iya gani wannan kila ya sa zuciyar shi ta koma ga Allah yayi tunani ya ce to ya zai samu kanshi a cikin duhun kabari kuma mumkin mutum zai iya wannan tunanin saboda haka Allah maɗaukakin sarki yakan halicci abu ba kuma dole ya zama yana yarda da abin ba ko ya yi nufin abu ba dole ya ƙaunaci kuma wannan abin da ya nufinsa ba wannan ba a tilasta sama Allah ya ce wa sallata wa zalika min adalli dala'ili ala kamali qudratihi wa izzati wannan babban dalili ne da yake nuna cikar ikon Allah da buwayarsa wa sultanihi da kuma mulkinsa wa mulkihi fa innahu khalaqa hadhihi almutabaddat Allah shi ya halicci waɗannan kishiyoyin gaba ɗaya wa qabala ba'daha bi ba'd kuma ya sanya sashin su suna ma'ana kishin kishiya da sashi wa sallata ba'daha ala ba'd kai har Allah ya daura wasu akan wasu waja'alaha ja'alaha mahala tasarrufihi wa tadbirihi wa hikmatihi sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wato wani gaba ce na gudanarwarsa da tafiyarwarsa duk wani abubuwan da muke gansu daban-daban Allah ne ya so yanda suke tafiya ba wani wanda ya isa ya hana su gudana yanzu ba wani wanda ya isa ya zo ya ce yanzu ana cikin duhun nan ya ce zai tafiyar da duhun nan ya kawo haske Allah ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum Laila layla sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghairullahi yatikum bi dhiya idan da Allah zai shudar da dare duk duniyar ta zama dare akwai wani Allah da zai iya kawo wani haske bayan Allah babu qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairullahi yatikum bi laylin taskununa fi yanzu kaman wani yanki na duniya dinnan akwai wasu yankuna na duniya kamar irin su greenland irin su eskimo da sauransu wani lokacin za a yi wata uku rana ne ba duhu akwai wani technology da ya isa je kawo duhu nan wajen babu shi ba a yi shi ba kuma saboda me wannan iko ne na Allah Allah ne ya so wannan abu ya kasance haka yanzu kamar misali mukan yi magariba a nan da wuri a lokacin da ake magariba misali a garin nan in ka tafi ka kira sakkwato rana ce sama sosai akwai wanda ya isa ya dawo da ita irin nan ba wanda isa ya jawo ta wannan tasarruf ne na Allah madaukakin sarki da haka iko ne na Allah madaukakin sarki yace fa qulul wujudi an ba'dha bil kulliya ta'tilu li hikmati a ce wai wannan rayuwa gaba daya zata zai zama a cire wasu daga cikin waɗannan abubuwan gaba daya gaba daya wannan yana kore hikimar Allah Maɗaukakin sarki da cikan ikonsa yanzu misali a ce a cire wata gaba ɗaya babu wata Ka zo wani zai ce to watan nan ai da daddare yake bai ganin amfanin wata amma akwai amfanin wata aiki yana da nashi amfanoni sai dai wanda bai sani bane bai sani ba ya ce to ai wata kawai da dare yake fitowa a sama to shin bai san cewa akwai abubuwan da rayuwarsu ta ta'allaka da hasken watan nan bane suna nan da yawa kuma ma'ana rayuwarsu tana rataye da hasken watan nan hatta shi din ma dan adam din akwai wani tasirin wata da yake tattare da rayuwarsa saboda haka ba yiwuwa a zo a cire wani abu daga cikin mulkin Allah a ce kuma za a raba Allah da gudanar da shi wa minha daga cikin abin da wannan yake nuni shine zuhuru athari asma'ihil qahariyah bayyanan sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke masu cikan iko kamar misali alƙahar ne alƙahar daga alƙahar alƙahar shine kaman wanda yake sama da wani yake tankwasa wani ta yanda ba wanda yanda wannan zai kaman yanda fir'auna yake ce ma banu isra'ila wa inna fawqahum qahirun mu muna sama da su zamu tankwasa su zamu matsa su wannan shine alqahar in an ce alqahar shine wato kaman cikan iko ta yanda ba za ka iya ja da shi ba wal muntaqim inna allaha azizun guntiqam me al intiqam shine daukan fansa wal adl da kuma adalci kaga adalci ai ba qahar bane ko sunayen Allah ne amma kowane suna zaka ga daban-daban kaga an ce Allahu alqawi mai karfi za a ce kuma al-latif mai sassauci ga bayinsa mana haka Allah madaukakin sarki yake abubuwa daban-daban Wabbar ne abbar daga barar cuta za a ce Allah mai cutarwa ne a'a Allah shine mai yaye cuta in ta auku ba za ka bo kana fassara ka ce abbar mai cuta ba kuma Allah bai cutan bayinsa sai ka ce abbaru annafi'u mai yaye cuta a lokacin da ta auku annafi'u mai kawo amfani ba wani mai ɗauke cuta in ba Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya ce amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a wannan shine ma'ana abbar yakshifu su yakan tunkuɗe wata barna wa shadidul iqab ai yana daga cikin sifofin Allah inna Allaha shadidul iqab wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne kuma sari'ul hisab Allah mai gaggawar sakamako ne wa dil bakhsh shadid cewa Allah mai tsananin wato ah, hukunci ne hukunci mai karfin gaske inna bakhsh rabbika la shadid al bakhsh shine wato hukunci na wuce iyaka gaba daya wannan kuma yana ga Allah ne ka duba yadda Allah in ya tashi halakar da wanda suka saba mishi ya yake yi da su ba wai sai an koma tarihi ba nan kusa-kusa ka duba idan Allah ya jeho wata guguwa ta iska musamman a yankunan ko Australia zuwa America nan da sauransu ka duba irin yadda guguwa take take daga gidaje da wannan bakish ne na Allah madaukakin sarki Allah kaɗai ya san dalilin da yasa ake jaraba waɗannan mutanen da irin waɗannan abubuwa ka duba yadda Allah zai jeho da girgizar ƙasa ta dari mutane da gidaje da komai ya halaka wannan batish ne na Allah wannan siffa ce kuma ta Allah kuma a cikin hakan wasu suna cikin wani bala'i Allah ya yi musu ya ce ah, khafiru Allah shi ne mai saukewa ba na mai wal mudil mai ƙasƙantarwa fa inna hadhihi al-asma wal af'al waɗannan ayyukan in ka kalle su idan ga ɗan adam ne da za a siffanta shi da irin waɗannan abubuwan cika ne ko ba cika ba ne ɗan adam a siffanta shi da wannan ba cika ba ne siffa ce ta aibi a wajen ɗan adam a ce mutakabbir me mutakabbir a ce shadid a ce ƙahir wannan a siffa ta dan adam ba siffa cika bace domin sufofi ne munana amma an danganta su ga Allah fa cika ne huwa kamal cika ne a siffar Allah da ayyukansa fala budda min wujudi muta'alliqiha dole ne yanda Allah madaukakin sarki ya sanya ma kanshi waɗannan sufofi din sai an samu abubuwan da suke rataye da waɗannan sufofi sai an samu wanda za su yi Allah ya musu shidda din sai an samu wanda za su yi ɗin Allah ya musu intiƙam ɗin mana Allah ya ɗauki fansa a kansu an gane ko sai an samu wanda za su yi Allah ya ƙasƙantar da su ɗin saboda sunan shi ne cika ne fala budda min wujudi muta'alliqiha walau kana al-khalqu kulluhum ala tabi'ati al-malik lam yazhar atharu hadhihi al-asma wal af'al malai yace inda a ce dukkanin halitta ɗabi'ar su duk iri ɗaya ce daidai da ɗabi'ar wanda yake sama da su wannan sunayen ba tasiri a kansu shi yasa ko a cikin mutane za ka ga wani mai rauni za ga wani mai ƙarfi za ga wani mai tausayi za ga wani mara tausayi a cikin mutane za ga su daban-daban kuma idan ba Allah maɗaukakin sarki yana tunkuɗe wasu da wasu ba to da barna ta yawaita <clears throat> Allah ya ce wa laula dafqullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardh yanzu kaman dauloli da suke da ƙarfi wanda in sun so za su iya zuwa su take dauloli marasa ƙarfi masu rauni idan ba dan Allah madaukakin sarki yana tunkuɗe wasu da wasu ba aida wasu sun haɗiye wasu yanzu shine yanzu sai kaga kila idan America ta hau kujeran naki sai China ta ce ta sauka <laughs> haka ne ko ko idan Rasha ta hau ta ce ba ta yadda ba sai can Jaman ta ce ita ta sauka wannan difa ne daga Allah kuma za ka ga wani lokacin akan bayan Allah ne ake so a ƙuntata musu yanzu da misali amerika ta hau kujerar cewa ita za ta mayar da palestine baitul maqdis ya zama shine capital ɗin isra'ila guda nawa ne suka biye musu a wannan da yawa sun hau kujerar naki wannan difa ne kariya ne daga allah wannan difa ne in ba dan Allah yana tunkuɗa mutane wasu da wasu ba da barna ta yawaita kana ganin da a ce duk sun yadda sun yi wannan abin nan ɗin wace irin barna za a samu masallacin nan sai an rushe shi kuma duk musulman da suke cikin ƙasar nan sai an kawar da su to amma akwai difa na Allah Allah ya ce wa walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fi asmullahi katira wala yansuranna Allahu man yansuruhu wallahi in ba dan taimakon Allah da yake tun kuɗe wasu da wasu ba to da an rushe gidajen bauta sawa'un na yahudawan ne ko na musulmi ne ko na kiristawan ne da ma inda ake ambatan Allah da yawa baitul maqdis din yana ɗaya daga cikin wajen da aka fi ko ina ambatan Allah wannan babban masallaci to ma'ana fa ba ma'anar shine cewa wai a sa baitul maqdis ta zama ita ce ma'ana capital din Isra'ila ba a'a ma'anar ana so a kawar da musulmi da musulunci ne daga kasar shine manufar kawai amma da yawa daga cikin musulmi ba su gane ba sa gani wata magana ne kawai ake yi ta siyasa kuma yana da kyau musulmi su gane wannan kuma za su zo su ce ai mahaukaci ne kawai a'a in mahaukaci yayi magana to ka sa abin da yake faɗa akwai abin da yake biyo baya ne akwai abin da yake biyo baya saboda haka lallai Allah madaukakin sarki da ya sa ma kanshi waɗannan suna kaga da ce almudil shi wannan da yake ganin zai tankwasa wato ya kaskantar da wasu to sai Allah yudhilluhullah sai Allah ya kaskantar da shi kuma zai kaskanta din duk ƙarƙari ina ganin tsawon shekarun da zai zama yana mulki shekara takwas ne ko goma ne takwas ne yanzu har ya ci biyu fa ko ɗaya da rabi to saura kusan shida da shida da kadan ko ka ce biyar ma da an kai wannan biyar din in Allah ma ya tsawaita shi ya kai wannan lokacin fa kenan in ba haka ban Allah ya so sai da gargaza shi shikenan eh to gashi nan dai almuhim waɗannan sunaye na Allah da kake gani kar mutun ya ga wani suna daga cikin sunayen Allah ya ce me ma'anar mutakaddim kuma ya zo a cikin sunayen Allah wallahu alladhi la ilaha illa huwa al al-quddus as-salam al-mu'min me ma'anar al-mu'min an san dai mu'mini mu'mini ne to me al-mu'min a cikin sunayen Allah me iman ba daga imani na tasdik bane wannan daga aman ne daga aminci ne Allah shi ke amintarwa dan an ce in an sunan Allah al-mu'min mai amintarwa dan karka ɗauka cewa al-mu'min na mu'mini mai gaskatawa dan wani bai sani ba sai ce al-mu'min sunan Allah al-mu'min ayana cewa abdul mu'min ko me abdul mu'min bawan mai amintarwa wanda zai kawo aminci zai kawo nutsuwa shine ma'anar al-mu'min yace al-mu'minu assalamu al-salamu al-mu'minu al muhaymin al-aziz al-jabbar me al-jabbar kusa an ce al-jabbar a harshen larabci me ake nufi mai nuna isa wanda yake isasshe ne sai aka ce suna Allah aljabbar kuwa jabbar eh Allah ya isa ya kai isa duk isa mutum bai kai Allah ba Aka sai kaga wani ya sa masu shi Abdul Jabbar yanzu da mutum ne aka zo ana kiran shi Jabbar ai shi ma zai ce da Allah ku canja mun suna ne dan Jabbar <laughs> shine wato mai irin girman kai mai wanda mai zalunci amma a wajen Allah ba haka bane sai aka ce al-mutakabbir mutakabbir mai girman kai ba za ka zo kana fassara sunan Allah al-mutakabbir ka ce mai girman kai ba a'a mai isa an gane ko ma'ana duk wani wanda yake da girma yake ganin ya isa ya kai to a wajen Allah ba komai yake ba wallahu azza wa jalla mutakabbirun alai Allah yana sama da shi Allah zai kaskanta shi to kaga irin waɗannan sunaye suna da ma'anoni daban-daban wani zai zo ya ce to me yasa ma'anan kaza duk sunan da ka gani akwai abin da yake rataye da shi daga cikin sunayen Allah in kaga wata siffa ta Allah akwai abin da yake rataye da ita ma'ana ar-rahman rahama Allah yana jin kan bayinsa Allah shine mai jin kan bayinsa wa hakala yace to lalle inda a ce duka ɗabi'ar mutane ta zama iri ɗaya to waɗannan sunayen zai zama ba su da tasiri kuma ne shi yasa Allah ya mutane daban-daban wanda ya zama mai tsanani Allah ya tsananta mishi wanda ya zama mai sassauci Allah madaukakin sarki ya tausasa masa wanda ya zama mai jin kai Allah ya ji kansa wa hakaza wa minha daga ciki wanda za mu tsaya kan shi na karshe ce duhuru asari asma'ihi almutabammina lihilmihi akwai bayani na tasirin sunayen Allah da suka kunshi haƙurinsa wa afi'uhi da kuma yafiyar Allah wa magfiratihi da gafararsa wa satrihi da kuma lillibe bayi yanzu mutum nawa ne za su aikata aiki wanda zai fito ya zauna da kai wallahi baka sai yayi wannan aikin ba mummunan aiki kuma amma Allah satarahu huwa sittir Allah yana sitirta bawansa wani zai yi abin da in ka inda ka san abin da yayi wallahi ba za ka ƙara cin abinci da shi ba ba za ka ƙara hanya ba za ka bari ta haɗa ka da shi ba amma zai zo kuma ku zauna tare saboda me satara hulla haga shi wannan sunan yana da inda yake aiki Allahu yasturu Allah zai suturta shi wa tajawuzuhu an haqqihi kuma Allah ya ɗauke masa kafa ma'ana Allah ya janye masa wa itqihi liman yasha'u liman sha'a min abidi kuma Allah ya yanta wanda ya so daga bayinsa falaula khalqu ma yakrahu min al-asbab ayu duk wannan yace idan ba dan Allah madaukakin sarki yana halittar abin da yake kyama ba eh Allah yana halittar abin da bai so ba idan da ba dan haka ba da irin waɗannan sunayen ba su yi amfani ba kenan da wannan sunayen duka amfanin su ya kare yace wa qad ashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ila hadha bi qawlihi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi mai inganci da Imam Muslim ya rawaito yayi nuni akan haka yake cewa laulam tudnibu wallahi inda a ce ku ba ku aikata zinubai ba da duka bayi za su zauna suna biyayya ga Allah ba sa saban Allah to la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafiyar da su sai ka wanda za yi sako dan sunan at-tawwab yi aiki akan su wala jaa bi qaumin da zai zo da wasu mutane ya yunibu za su dinga zunubi fa yastaghfiruna Allah sai su nemi gafaran Allah fa yaghfiru lahum sai Allah ya musu gafara to shi kenan Allah madaukakin sarki yakan nufi abinda bai kaunarsa kuma bai yarda da shi amma kuma shi yayi nufin abin amma yayi haka ne saboda ne, saboda wasu hikimomi yanzu kaman kafirci Allah ya nufi kafirai su yi kafirci amma Allah bai san kafirci amma akwai hikima shine idan kafiran suka yi kafircin suka tuba kuma suka koma ga Allah sai Allah ya kaman kisan kai da barna wallahu la yuhibbul fasad Allah bai san barna to amma akwai mabarnata Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ala shay'an yusadifu ta'ifatan minhum har ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna yana cikin mabarnata wannan barnar da fir'auna yake Allah bai santa bai kaunarta amma akwai maslaha ta banu Isra'ila a ciki inda fir'auna bai wannan barnar ba ba za a kai ga yanta banu Isra'ila ba yake kashe ƴaƴansu inda ba sun kai har suka yi hakuri ba Allah ba zai ɗaukaka su ba Allah ya ɗaukaka su ne saboda haƙurin da suka yi na wannan rayuwar da suka samu to kaga barna ce Allah bai ƙauna amma akwai maslaha a cikinta don haka ya kyautu ga muminai wasu maganganun wasu sukan jefa su a dunkule ne ma'ana an jefa a dunkule sai a rikitar da mutane da ba za su gane ba ya ce a'a ai duk abin da Allah ya halitta ko ya yi nufi ko yana son abin ne don haka a je a aikata komi muninsa ya ce a je a yi sai ga mutum ya bar sallah ya bar azumi yana shan giya an kace me yace? ce ai an ce Allah yace ce duk abin da za ka yi dai Allah ne ba komai to wannan kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin suna roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya fahimtar da mu abin da yake daidai ne ba mu ikon aiki da shi abin da yake bata ne kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana batan kuma ya ba mu ikon nisantar sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله